karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe bakwai agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. Shugaban hukumar sa ido game da ayyukan da suka shafi makamashin nukiliya a duniya wato Rafael Mariano Grossi ya gudanar da wata ziyara zuwa kasar Nijar. Za ku ji cewa kuma a Najeriya an samu sabbin mutane da suka kamu da zazzabin lasa da kuma mutuwar mutane biyar a cikin mako guda. Yayin da aka isar da shugaban tsohon shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte a kotun hukunta manyan laifuka. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da jamhuriyar Nijar inda shugaban hukumar sa ido game da ayyukan da suka shafi makamashin nukiliya a duniya wato IAEA e Rafael Mariano Grossi ya gudanar da ziyara a kasar inda a yau alhamis zai ziyarci rumbun da kamfanin orano na faransa ya aji sama da tan hudu na daskararren makamashin uranium a garin arlita da ke arewacin kasar hawa halir gwangwazo na dauke da karin bayani cikin shekaru uku da aka kwashe kwararrun hukumar na ziyartar niger wannan ne karan farko da shugaban hukumar da kan saki irin wannan ziyara niger na daga cikin kasashe da ke kan gaba wajen hako ma'adanin uranium a duniya kuma rashin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya tun bayan juyin mulkin shekaru shekarar 2023 na tayar da hankulan kasashen yamma kamar yadda a bas Abbas lamaga takardar kungiyar masu haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta Sintramin ke cewa. Batun uranium batu ne mai matukar muhimmanci saboda ta hanyar uranium ana samun makamashin wutar lantarki da na makamin ƙare dangi dole a rika sa ido a kai a yanzu muna cikin wani yanayi ne mai matukar wahala ƙasar faransa da ke da mafi ƙarfin hannun jari ta hanyar kamfanin orano ba ta iya fitar da uranium da muka hako babbar matsala ce ga turawa musamman ga faransa har da mu duk da cewa muna neman 'yancin kanmu ne. A nasa ɓangaren lawali bube na ƙungiyar Rotap cewa yake. sanin kowa ne akwai ƙasashe na duniya wanda ba a so su mallaki makamin nukiliya kenan saboda wannan dole su zo su sa ido ganin cewa yau suna tuhumanmu da hulɗanmu da ƙasar rasha tunda tana cikin ƙasashe wanda suke adawa juna ga tattalin makamai na nukiliya saboda wannan ne musamman za su iya zowa su rega su ga wai wannan abu da faransawa sun ka bari yana nan wurin shi cicip ko kuma hannun hwara unhwani da shi da wa'anda kasashe wa'anda muke da hulɗar tattalin arziki a yanzu ko kuma turawan yamma da kuma amerikawa ba su hata wannan kuma ba su son wannan. Nijar dai na taka muhimmiyar rawa a fannin samar da makamashin uranium wanda ake amfani da shi wajen samar da abubuwa da dama ciki har da makamashin wutar lantarki. Hawalar gwangwazo a Rufai Hausa. a gaishe kiyawa lir najeriya ta samu sabbin mutane 29 da suka kamu da zazzabin lasa da kuma mutuwar mutane biyar a cikin mako guda wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu a shekarar 2025 zuwa 100 an bayyana haka ne a cikin sabon rahoton halin da ake cike daga cibiyar kula da cutuka ta kasar wato ncdc kama daga ranar 24 ga watan fabrairu zuwa 2 ga watan maris ɗin da muke ciki muna da najeriya duk da muhimmiyar gudunmuwar da tate food wato Eh, wata hukuma da ke kula da bangaren da ya shafi ilmantarwa a najeriya wannan hukumar ke ba da goyon baya ta fuskar gina da kuma horon malamai da kayan ofis a manyan makarantu gwamnatin jihar adamawa ta gaza biyan malaman makarantu gaba daya kudadensu musamman a bangaren sakandare wannan matsala na ci gaba da jefa malaman cikin mawuyacin hali da rawar da suke takawa wajen gina makomar matasan jihar ga rahoton da ahmed alhassan daga yola ya haɗa mana a wani taron manema labarai da suka kira shugaban kwamitin gwagwarmayar kwato hakkin malaman comrade maryam abdullahi ta mana karin haske kan wannan matsala makarantun yan uwanmu da suke north east ake biyan su da wannan salary level din mu kadai ne muka rage idan za mu je makaranta mu kara ilimi tedfon idan duk wani abun da ka sani na kara valu ma rayuwar teacher sai tedfon to tun dan albashin kuma da ake tsakaninmu da gwamnatin shi ma sai mun sake kuma mun tafi yajin aiki ne kafin a bamu ko da yake an samu ƙarin mafi karancin albashi a 'yan baya-bayan nan sai dai haraji da sauran kudaden da ake cirewa ya sa yadda kaya ke ci haka gammo shi ma ke ci in mal abdulrazak misheliya dubu goma sha babu a cikin salarin shi to dama albashin ma nawa take lokacin da farko aka yi wannan kari kawai an yi kari ne kamar yadda gl take ba kamar yadda namu salarin take ba so akwai tax regime da aka kawo to da tax regime din da ya zo mutum da ba masa kari ba sai aka zo da waɗansu cire-cire to abin da aka samu kenan shi yasa yanzu idan ka kula kwata-kwata kudin raguwa ta yi ba ma karuwa ta yi ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumomin jiha kan wannan batu bai yi nasara ba a yanzu gwamnatoci a najeriya masu kokarin sun fi mayar da hankali kan gina birane maimakon biyan hakkokin 'yan birni wadda masana ke cewa hakan babban matsala ne ahmad alhassan yola arafai hausa mahukunta a senegal da mali sun bayyana bacin rai game da yadda mauritaniya ta tsakiyar 'yan asalin kasashen su yayin da kungiyoyin kare hakkin bil'adama ke cewa jami'an sun tozartas da 'yancin ranar to sai dai ministan harkokin wajen mauritaniya mohamed salem old merzug ya ce an gudanar da wannan aiki ne a cikin tsari na doka da kuma mutunta 'yanci gadi abin da yake cewa Non, il n'y a pas eu à proprement parler de mesures particulières qui ont... Ko alama, babu matakai na daban da suka sa muka kaddamar da wannan samami. Salon siyasarmu dangane da matsalar bakin haure bata taɓa sauyawa ba. Muna ɗaukar tsauraran matakai don murkushe masu safarar 'yanci rani. Amfani da waɗannan dokoki da ke yaƙi da kwararar 'yanci rani shine watakila wasu ke ganin cewa kamar an yi ba daidai ba. Jami'an jami'an tsaron sun yi ƙoƙari sosai domin kuwa sun yi nasarar wargaza gungu hudu na masu safarar 'yanci rani mutanen da ke shirya wannan harka sun hada da 'yan murtaniya da kuma 'yan asalin wasu ƙasashe ya kamata a sani cewa bai kamata mu zura ido 'yanci rani na jefa rayukansu cikin haɗari ba ya kamata mu hana faruwar hakan an kori babban jami'in kula da shige da fice na saliyo sa'o'i bayan bayyana wani bayyanar wani faifan bidiyo na karbar kyauta daga ɗaya daga cikin masharuhan barayin kwayoyi ke na a turai kamar yadda gwamnati ta shaida kamfanin dillancin labaran faransa a cikin wannan faifan bidiyo daga yanar gizo mai bincike wanda aka da follow zemoni ya wallafa a ranar juma'a ana iya ganin alusin kane yana dariya a wurin wani biki yayin da yake karɓar kyauta daga jos lejikers kungiyar kasashen gabacin nahiyar afirka wato igad ta ce za ta gudanar da babban taronta na musamman na shugabannin kasashe a ranar laraba taron da zai yi zaman tattaunawa ne kan yadda ake samun dagulewar lamura a sudan ta kudu al'amarin da yanzu gabaki ɗaya kasashe da dama suka mayar da hankali tare da kira na ganin an tsagaita wuta da kuma dawo da zaman lafiya a ƙasar. jirgi ɗauke da tsohon shugaban filipin rodrigo duterte wanda zai gurfana gaban kotun icc da nufin amsa tuhuma kan zargin kisan tarin mutane a yakinsa da safarar miyagun kwayoyi ya sauka a rotterdam jiya laraba duk da tsaikon sa'o'i da ya samu sakamakon yada zango a birnin dubai azima bashir abin ta haɗa mana rahoto a kai rodrigo duterte wanda ya jagoranci philippines daga shekarar 2016 zuwa 2022 an yi nasarar kama shi ne a manila a talatar makon nan wanda ya bai wa kotun ta icc damar iya gurfanar da shi kan zargin kisan dabban mutanen a yakinsa da safarar miyagun kwayoyi cikin kasar ta asiya duterte mai shekaru 79 zai zama tsohon shugaba na farko daga nahiyar ta asiya da zai gurfana gaban kotun ta icc da ke birnin Harun Haq inda a 'yan kwanaki masu zuwa zai bayyana gaban alkalin wannan kotu a wani yanayi da masu shigar da kara ke zarginsa da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da suka kai ga kisan dimbin mutane a yakinsa da safarar miyagun kwayoyi. Tun farko ICC ta bayar da sammacin kaman Duterte ne bai da ta ce shugaban ne ya yi uwa da makarbiya wajen kirkira tare da ɗaukar nauyi da kuma samar da makamai ga rundunar kisan da ta halaka dubannan mutane a kasar ciki har da waɗanda ba su ji ba ba su gani amfani ba. A gaishe ki Azima Bashir Aminu a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da aikewa da masu shiga tsakani na Amurka zuwa Rasha nan da nan don tattaunawa kan yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaban na Rasha Vladimir Putin ya ziyarci yankin Kurs da ke kan iyaka da Ukraine a jiya Laraba. Wannan da ita ce ziyarar farko da shugaban na Rasha ya kai wannan yankin bayan da sojojin Ukraine suka mamaye tare da kwace wasu yankunan. karfe takwas da mintuna goma. kamar da muka saba lokaci na sauran labaran wasanni shamsi na barkar shigowa na gaishe da abdullahi isa da ina zamsu ba wato kamar yadda muka ce da kyar da su goshi hmm. liverpool ta samu galaba a kan atletico madrid a bugun penalty jiya laraba kenan mhm. kasan zagayen farko da aka yi wasan shi ma da kyar liverpool ta sha a hannun ta sha a hannun ah, wannan kungiya da cewar abokan hamayya ne wato wasan da za ta yi nan gaba shine wasan ta da arsenal a watan gobe mhm. yayin da kungiyar ta spaniya ke fatan kara lashe wannan gasa yanzu dai tana da ajiye da kofuna goma sha biyar na ita wannan gasa ta gasar zakarin turai inda take neman na sha shida atletico ta ci kwallo a dakika na 27 ta hannun conor galaga bayan da real madrid ta nasara a wasan farko kamar da muka ce da ci biyu da ɗaya mhm. to hakan ya sa ta kai ga bugun penalty kenan wato bayan da kowace ke da kwallo biyu a ragar da atletico madrid da ta rashin nasara abdullahi a gida a zagayen kwata final shine ta rashin nasara da ta a hannun ajax a shekarar 1997 to a nan wato aston villa ce za ta kara da paris saint germain wato a zagaye na gaba kenan mhm. wasan kusa da na karshe mhm. sannan aston kamar yadda muka ce za ta kara da real madrid sai inter milan da za ta da babata da bayan Munich sai kuma wasa tsakanin Dortmund da Barcelona dukkanin su a zagayen gaba to a yau akwai wasan Europa League kenan su ma da aka dawo wanda su ma ana eh, kungiyoyi takwas ne dai a takaice za su fito a wannan rukuni mhm. Atletico Club eh, wato za ta karɓi bakuncin AS Roma sai Victoria Plaza da za ta tattaki zuwa gidan Lazio akwai wasa tsakanin Olympiacos da Bodo kenan mhm. tsohon club ɗinka kenan ko sai Lyon da FCS psv da tottenham da za ta karbi bakuncin az al mhm. akwai wasa tsakanin manchester united da real sociedad kasan wasan da suka yi na zagayen farko ran shi daga watan maris kenan sun tashi ci ɗaya da ɗaya ne wato Eh kuma rabon da waɗannan ƙungiyoyi su haɗu tun shekarar 2022 shi ma a wasan na europa league ne kuma wancan lokacin real sociedad a wasan farko ta yi ko kuma zance na biyu ta yi rashin nasara a hannun manchester united bayan da manchester united din a zagayen farko ta yi rashin nasara a hannun ita Charles society din akwai wasa tsakanin frankfurt da ajax kuma kusan za a ce karo na biyu kenan waɗannan kungiyoyi suka taba haduwa a kasar europa mhm. wato zagayen farko da suka na ishi wannan rukuni na yan sha shida ita ajax ta yi rashin nasara ne a hannun frankfurt da ci biyu da ɗaya mhm. wato rabon da su haɗu abdullahi isa tun shekarar dubu biyu da ashirin kaga sun ɗan kafin su haɗu kuma a wancan lokacin shi ma wasa suka yi na wato wasan sada zumunci na ƙungiyoyi wanda ita ajax ɗin ta yi nasara akan frankfurt da ci biyu da mm, ɗaya to akwai wasa tsakanin fenerbahce da rangers kuma kamar yadda muka ce kaga fenerbahce ta yi rashin nasara a wancan lokacin a hannun mm, rangers da ci uku da ɗaya ah, su waɗannan kungiyoyi abin mamaki rabon da su haɗu fatin shekarar dubu biyu da ɗaya kuma a wancan lokacin shi ma wasa ne na neman gurbin shiga gasar cin kofin zakarin turai wanda fenerbahce da rangers zagayen farko suka yi tashi babu ci sai kuma zagayen da suka yi eh, fenerbahce ta yi nasara a hannun rangers da ci biyu da ɗaya to kusan za a ce wannan kalar rangers ta dan yi ramuwar gayya ba haka ba ɗaya ta yi wa ita fenerbahce to abdullahi isa eh, labaran watakila akwai wannan labari eh. daga masar wanda aka zaɓe wakilai daga hukumar kwallon kafar afirka ba kafa dan tsohon dan wasa kuma shugaban hukumar kwallon kafar <laughs> kamaru samuel eto eh, ya samu shiga ah, tawagar suka samu a wannan da kuma shugaban hukumar kwallon kafar eh, nijar kanal jibril pele wanda ya shiga hukumar kwallon kafar duniya fifa haka to abin mamakin shine shi a ah, majafin phoenix tsohon shugaban hukumar kwallon kafar najeriya eh. yi nema yi nema abin fa bai samu ba shamsi haruna a gaishe ki Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Shugaban hukumar hana yaduwar nukiliya na ziyara a jamhuriyar Nijar. A Najeriya, dakarun ƙasar sun yi artaba da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Shugabannin ƙasashen gabashin Afirka sun tattauna batun halin da ake ciki a Sudan a Afirka ta kudu. Tsohon shugaban Philippines, Rodrigo na shirin gurfana a gaban kotun duniya. da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon karin bayani kan rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar dangane da shekarun da 'yan najeriya za su kwashe kafin su mutu ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na radio france international a rafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya rafai hausa kumore haka masu sauraron mu ku ci gaba da morewa kuma ga wannan shiri na gaba Barkamu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan korafin da ake samu na tsaffin ɗaliban jami'o'in Najeriya kan yadda suke fuskantar jinkiri wurin samun kundin sakamakon jarabawar da suka yi a lokacin da suke karatu wanda ake kira da transcripts a turanci. shirin ya fara ne daga masana game da ma'anar transcripts da kuma dalilin da yasa ake yawan samun jinkiri a wasu makarantun wurin baiwa ɗalibai. Malam Aminu Sani kan tagora, tsohon jami'i ne mai kula da sashen jarabawa a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja. shi transcript zan iya cewa kamar ne bayanan kwasa-kwasan da mutum ya yi tun daga farkon shiga shi jami'a har karewan shi na kowane zango karatu to ya kunshi duka kwasa-kwasan da mutum ya yi da kuma sakamakon da ya samu a kowane course to akan buƙaci shi transcript a yayin da mutum zai je makaranta na gaba kamar yin digiri na biyu har zuwa digirin digiri digiri na uku wannan shine zai ba da breakdown na abubuwan da ka riga ka yi kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake bukata domin mutum ya samu gurbin karatu na digiri na biyu har zuwa digiri na uku da sauransu to abin da ke sa yake wahala ba za a iya cewa kai tsaye gashi a kowane jami'a ba wasu jami'o'in abubuwan nasu cikin sauki za ka same shi wasu jami'o'i da ka ga